yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren sha bakwai ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na biyu daga cikin jeren karatuttukan littafin al'imamu abul husayn muslimu ibn al-hajjaj ibn muslimin rahmatullahi alaihi a jiya muka fara karatun wannan littafi bayan doguwar muƙaddima da muka yi miki ta kwana biyar a inda malam yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin da sunan Allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah وصلى الله على محمد الله يدعو إلى النبي محمد خاتم النبيين كمكن النباوة صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الله يدعو إلى دكا من النباوة من ذنبي abin da nake so in ja hankalin mai saurare da waɗanda ke bibiyar wannan karatu na kusa da nesa shine wannan littafi a ƙashin gaskiya ba wai karanta shi kaɗai nake so in yi da fassara shi da harshen hausa ba a'a hadda sharhin shi muke so mu samar da wannan harshe na hausa kamar yadda muka faɗi a karatuttukan muƙaddima da kuma kamar yadda muka faɗi a lokacin muƙaddimar karatun buhari insha Allah muna fatar wata rana za mu buga waɗannan karatuttuka da kake jin muna yin su a inda za ka samu ga sahihu muslim ɓangaren larabci ga fassarar shi da hausa waɗannan sharhohi da muke yi kuma sai mu bi mu tace su muna zuba su ainihin a ƙasa insha Allahu ta'ala muna da na'urori na zamani waɗanda an tattale su domin haka amma kasantuwar ba mu kammala ginin makarantar mu ba za mu alƙawanta wa al'ummar musulmi waɗannan abubuwan ba in ba haka ba na'ura ce guda ɗaya za a saka mata kaset ita za ta tace ta ainihin rubuta abubuwan da ake faɗi sai a zauna kawai sai a tsabtace shi shi kenan sai a fitar da shi sai ka ga ya zama littafi da haka ne kake samun littattafai masu ɗimbin yawa daga babban malamin duniya malam salihin al ufaini. mafi yawancin waɗannan littattafai da kake gani na ufaini duk kasusuwa ne ake ainihin wato biye su suna zama ainihin littattafai don haka za ku ga karatun ba gaggawar shi muke ba jiya duk karatun da muka yi baki ɗayan shi iyanan muka yi shi to haka a yau ma za mu karanta in muka karanta sannan mu dawo muna tattauna matsaloli ɗaya bayan ɗaya wannan sai samar mana da kowace matsala muna da cikakken sharhinta yanzu ka ga jiya in ka duba mun tattauna dangane da bismillah fassararta ma'anarta da kuma wuraren da ake iya yin ta da kuma inda ba a yin ta ko inda ya halatta a rubuta ta da inda bai halatta a rubuta ta ba muka yi bayani dangane da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda idan jama'a musulmi ba su manta ba muka kawo dalilai masu ɗimbin yawa da ke nuna falalar yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati yo ai falala ta isa falala idan ya zama Allah da kanshi ne wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku su ne wa annabi Muhammadu salati sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah yake ya ku muminai ku yi wa annabi salati wato ku nemi Allah ya ƙara mishi darajoji da martabobi sannan kuma ku nemi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi aminci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula mun karanto wasu hadisai kaɗan daga cikin hadisai masu ɗimbin da ke bayyana falalar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ina so in cike mana wannan darasi da wani hadisi guda ɗaya wanda a cikin hadisan daga da ainihin wato sahabi ausu ɗan aus ya ruwaito yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min afdali